Halak sai ɗan sai dan mana rayuwa kar tai daban kai ka kula da ni wallahi ba kai ba ma mai ta ka kanwata na fi karfinta ni za ka yi wancan banza yan bakin ciki kuma gona sai an sai ita an ba kowa rabansa wato tana sai a shaida gonar a zo baka ka san kai ma kai da kake so ko wato ta hada wato mun zama ɗaya ne kai to ka gani ka so biyu a ba za ba ka so ɗaya sai kun kwanda ku wallahi nawa ina nan kuma gida sai kun tashi kuma wallahi ka san rashin mutunci na fi ka rashin mutunci da ina da shi kala kala dan tun kafin haife ka nake rashin mutunci kuma akan ka wallahi yanzu zan fara dan bakin ciki kuma wallahi ko yakin duniya ake da kake yanzu zan iya zuwa da karfi da komai bar ganin kana da kuruciya taban za ce na fi ka iya iskanci da rashin mutunci romo ne da ni na rashin mutunci kala kala da nake da shi akwatu akwatu wanda kake dauko ba shi wannan kwando ba na abu ba kwai ba ba kwan zija ne ba ko ba kwan banza kwan kaza to sai na fasa shi kaga shi ta abu na kai tsere sa wajina don don uban kan uban kaga wannan ma ba bai na karfe ne shan ki fita ubansa a in za a ce ƙarya ne kai abin da zaka yi ka ce sa ayyi na ba kai ba kawo ba shi hanji ne eh au kai abin da shi a ciki na to ta gaya ma kiran wato ana na karan da shi ya kare min ko eh akwai na sansan da shi kare min ake bi na bashi wato sai ta gaya ku wato yanzu ba wani abin da zan a gidan nan sai a gabsi akan idan ku to ƙarya kake yi sha sha sha uwarka ita ce sa'ata kuma wallahi kwandar shi mutunci yanzu na fara kwance ba shi da kanka shiga gudu ka tafi gidan ubanka wallahi ba zan saurara ba kai sa idan ka ido ka gani na fi karshen mutunci billahi la ilaha illa yanzu na fara kafta mama kalle ni sosai a kaka cije ni kuma duk abin da baya ina nan jira nake da ku na san shari'a alƙali kuma nake da gaban san faɗa abin da nake so ba kan ne ba da lauya in baka ce ban ga maka yayan mahaifiyata ya zama mahasadina wannan wace iriyar rayuwa ce shine madaurin aure na a rayuwa amma shi ya zama ma sadi na burin sa ya ga baya na don Allah yadda sai dai na juya ba inda za ka yi da ni guda nawa ya ajiye guda sha takwas ya eh, ce ma guda ashirin kuma da ajiye mana guda sha takwas na san da sun fara zuwa mai kuma ka ci safiya da kuma ba ah. shayi shayi shayi shayi ba mu nan ba mu nan ke isa ne kai ba ƙarya ne ni ku jari na wani kai tafiyar ta bi shi haba malam ya za ka watsa mutane shara a nan wajen wannan ai bai kamata ba yanzu kai idan ba rashin mutunci ba da na watsa shara iska ta dawo ita to sai ka ne iska motsawa kai kai baka san kai mu abin da kai ba na san sa ka akai aka zuga ka to ƙarya kake wallahi ko shi wanda ya saka bai isa ba ka gaya masa uwarsa ce sa'a ta bi wuce wajen shaya kuke baki haka shan shayi haka ni za a wasu a ma kala gara na wai dan Allah kawo ira kawo ira ba wannan ai ba abin nan ɗinka bane kai hakuri wannan ai ɗanka wannan ai ka haife shi kuwa zaman da suke a nan wajen zaman ƙarfe wanda duk ruwa ne a ciki kuma bashin ka ake yiwa kuma duk baka sani baka inga ma kai na ganka da ruwan salihai wallahi ba abin da suke wa idan ba idan ba kwaya ba kamar ya ba zai ka haife shi ai ba ka tun wani ba sa an ka bari dinga irin wannan kamar wani ya dinga irin wannan gaskiya ne zan masa magana baka sani ko mata tana sare su ita ko mata ba a boye mata komai ikon Allah ce gaskiya ne ikon Allah ce gwamnati gaskiya ne duk kwaya suke sayarwa kawo ina ai hakuri amma yaushe zaka biyo wannan oh ka sani ne kai yaushe zaka biye masa Allah sani Allah yaushe zaka biye masa ka ji amince sunana yawa kawo to na hakuri saboda kai yawa kai hakuri amma ka ga mu wallahi ya kula zan ga ya masa ai da ka sani wallahi a nan bayan layi ai na yi nisa sosai a sani gaskiya ai ai nahiyar nan ba wanda bai to na bari saboda wallahi yawa na bari na gode kawai amma ka ja musu in Allah ya da ba an Allah ya da kai wannan dan dan dan kan wata ne eh shi ne yake take jin abin da yake yi da dai shi a wurin kai kada aka targa kaga shi ai eh? bai sa baki ba bai sa baki ba kai isa ya zaka kai idan ya sa baki kan je baki amma ka gaya masa ba ai wani haka kai ka wani da yake mu lafiya sannu dama ka gaji ya na ga kayi shiru gaba ɗaya da jikinka ya sanyi me yake faruwa ne kawo kawo ira ko wallahi Mutum dare kurubin rana wanda ya so asara na gabar gina shan kanta sa ido ma yanzu na fara tunda na ci ga yadda za a aiki ni za a yi karfa karfa ƙarya ne wallahi ba kai ba zama lafiya sai ka ko ba gidan ubanka wallahi shine zaman lafiyarka isa ido ba mu ne wallahi shi hankali ko kyale shi kawai zan yi masa magana ka ci abincin ka kaji ko ka kwantar da hankalinka wannan al'amari ni za a burge wata farin shinkafa mai kyau haka ni za a burge wata shinkafa fara irin wannan fara kamar baturiya ko ni za a burge ba irin wanda ban ci ba ni ma kuma wallahi zai ma na gaya ba sai na ci ni ma ina ci sai in ban ga ba wala ba ku ba zama lafiya tun da kun ce dan wani ba zai baci ba kuma ba za ku yi wannan sa ido yanzu na fara kyale shi al'amari ne kawai na yan uwa ba ruwanka kyale ni da shi ai ya san da sarai Kawai na kawo sai da ki karɓa. To ga na fito. ta wallahi abin da ya dake ne sai da kike mishi kyara dake wannan ba jini bane abin da yake mu komai suke ci ba daidai ba fi sabilillahi wali ne babban da kuke ci babba to ka ina ciki ka ce na zauna a ciki na fito kuma abin da zaka ga min kenan har kana wani sukewa kana tauna wani mai numfashi to bari gwaggwa mai na gwaggwa mai ke ce kullun tashin hankali ya na shigo gidan mai kun in ji dadi suke ne to ba ba komai wani yare za ta dawo ayyuka da hutun su ina rike da abin da take ciki eh haka ake yi ni ba hana su irin wannan wallahi ki bi ki zuba ido ai zumunci ne yasa ki ga wani abin da ke miki ba daidai don wani abu ba na san uwa ɗaya uba ɗaya ba wasa bace amma ina ruwan ki zaki kama ki nika zuwa ido ne kaza kin ce kin kaza ne kaza ne kaza daman na zauna a matsayin ki da mace kaman kaman a matsayin uwa na ɗauke ki ko kuma a matsayin kanwa saboda ita mace din take kullum a tarbiya take to ni ba na san irin wannan gaskiya zan gaya miki wallahi ba ki dinga zuwa ido ba dan babban shi ke bina ba ko wallahi taimako da nake ba in dira sai wannan saurin ya haɗu wannan ne gidan ah, yana nan dai yanda yake kai gaskiya ne ba ka so gaskiya zan gaya miki ba na san irin wannan ehe baba subhanallahi subhanallahi ah. wal iyazu billahi me zan gani haka me na hauki ne matsari ko sai Allah najatu ke ce Mama, kin ce na danki dukkin wani tsufa. Ba zai tsufa ba. Tun da mijin ya mutu kin ga tana zo take ba ta da aiki sai ta zuba mu ido. Hala. Kai dai kana nan lafiya? Lafiya launa ja. Amma ya naga gidan. Yadda na tafi haka na dawo na same shi ba gyara ba ka wayewa ne. ba zan tsara kawai ba duk abin zan wani irin tawa nake bawa saboda zumunci kaga shikenan dai ba ta zo ba eh. ke yanzu tun da Allah ya kaki sai ki gyara war iya karki ki damu ba kin dawo ba ba san arzikin da ke so da shi ba kuma duk abin da samu kin ga ita ce kwacewa so ka kin ga zo mu ciki rabu da ita da bakin ciki ji me da ciki shi wannan rigimammiyar yarinya kuma ta dawo kenan wannan karin kuma da rashin mutunci Allah ya kyauta babu dai zama lafiya kenan a gidan nan sai dan fi na ala ya galin mama mai shayi ba ka ce iya galin mama bai ka faɗi sana'a ta kowa bai yi sanni ba to banda abinka abokina ai a san mutum a san shi akan sana'a shi aji ba ma wannan ba ya naga ka fito yau ga baki ɗaya ranka ka ce kai dai ka bari kawai Allah abokina gashi kuma na zo maka da labari wanda zai faranta maka zuciya kuɗi ka kamun in dai ba kuɗi ka kamun ba akwai labari da yake min daɗi a zuciyata ainihin ga 'yan canji a'a bar maganan kuɗi ai wannan labarin da nake tafa da shi ina mai tabbatar maka da cewa ya fi zuwan baka kuɗi a kai ka san kuɗi kuwa <laughs> aboki na kenan to ba wannan ba aboki na kenan to kwantar da hankalinka wannan labarin da zan faɗa maka yanzu na tabbatar zai maka daɗi fiye da yazo baka kuɗi bari ka ji kana da labarin najati ta zo gari kuwa wa sosai najati najati ne da na sani a ka ji mu da galin mama zan maka maganar wata najahati ne sama da najahatin ka oh ko ita ce yanzu da na zo shiga na fito daga cikin gida sai na ta zo shiga cikin gida ina kyauta zata kai ba ma kyauta ita ce ma domin ka san me ni kaina da aka ce min najahati ta shigo gari aboki wallahi ban yarda ba da na fito na kalle ta da idanuna sai dai ka gani kawai ka ga yanda najahati ta yi kyau Allah kai barin ji ba da yau zan zo in sha shayi za mu haɗu kin yadda kika zama dukkin wani canza kai an yi karatun nan ku na ja'atu mama um, wai ni ina so in tambaye ki ina jin ki ina galin mama yake to ikon Allah kina nufin baki gane shi ba yana fita fa kina shigowa ah kadda yake ce shine kyawun saurayin nan da na gani dogo da na zo shigowa amma fa ya haɗu ya ƙara cika yayi zama karfa irin saurayin da nake so kenan wannan ai ko faɗa na taro zai iya tare mu a guje ma ko ya zai bari a a a a cuce ki a guje ma ko zai tare miki amma fa ina san shi kai yake ba za ba kuma kina sake magana soyayya nan wallahi tallahi shi na bige ki mun zaman da yake kenan ki mu wani ki murmura haba malam me yake damun ka zumunci ƙarya ne me a ciki dan ta ce tana son dan uwanta ba ci ƙarya bane amma ba za a yi shi ba ba na son wannan auren ba za a yi shi ba baba san shi fa nake kin so banza gaya masa kuma kin dai ni ne baban naki kin so banza kuma wannan ki sani kanwata ce kin zo kin je da kaba ita kaman sa'a da sa'a wai me yake damun ka kamar ya me yake damun ka. to ni da na zahiri namiji ne yake cewa ina son mace amma ita tace tana son dan uwanta kuma sai ka zo ka wani hakiki ce so ni goma tsaye na ubanta ba na so kuma wallahi ta sake mai cewa tana son sa wallahi shi na gidi to na abar kuma biki sani ba ni a kanti nake ina yin caji ina sai da lemu ki hadda shi alaba kin taba jin wani abu na ya bata shi ko dole a kawo biredi na dubu biyu na dubu uku aka bashi baya biyan kuɗin za ka ah, zai auren? oh na gano ka to ka dawo da dan karu na duniya ka aura masa in karu na eh ta ta ta kuɗi kake so ba ɗan ƙaru ma sai ta samu amma dai ai ba zaman banza yake ba tunda yake sai da shayi kuma na ga dawo ba ce auren ba sai ta zama ta gida ah. na sake jikin ambata kasa ta ga da zamu yake ha galin mama dama kai ne na wuce ka kai kyau kai fresh da nazo zo shigowa gidan nan wallahi ne ma na ganki amma ban gane ki bane ja'ati dama ke ce ah. baka gane ni ba eh to ai ba sai mun wannan ba da sanin ki ba a matsayin ki da yar uwata to ki sani yayi kin banza yayi furishin banza dukkan sai na kwace shi ki ga yadda za a yi wallahi ba za a yi ba inda ina da raina shikenan eh, na shiga ciki ka shiga a banza haka zaka fito a banza kai fa kyakkyawan saurayi ne dole sai da kula shi yasa na tuwo maka da wata tsaraba saboda na san zaka ji daɗin ta ko baban mu ban kawo mishi komai ba amma kai na doma da ita ai ko da a ce baki kawo min komai ba wannan faɗar da kika ta baki ma ta gamsar da ni a ga ishirin ka ina zuwa a irin sanda nake maka Ah. Allah ke hatta kai ga kai kisan kai bai bai abin kisan kai dan me zai wani cin mutuncin anan ai da sanin ki akai kuma ɗana ne saboda baka kauna yaron nan shine kake so ka kashe shi ai ɗana ne ma a ina ya zama ɗan a ina ya zama ɗanka kai nan ka ce ba ɗanka bane yarka ita ce yarka ni kuma wannan shine ɗana kake so ka kashe shi ko to ni ne zama nawa baba uban ƴaƴana a gidan uban wai zama uban ƴaƴan naki ai duk inda nan alai ba za a yi wannan auren ba ni za a ciwo mutunci malam eh. kawai ka tsaya ka ji abin da zan gaya maka shari'a za ta shiga tsakaninmu da ni da kai tabbas za ka ansa kira yauwa za ko ka ansa kira domin ko idan yaron nan wani abu ya same shi tabbas sai ne karar ka to za ki jin miki duk da ba kai ubansa kara duk da ba kai malamin sa kara duk da ba kai mai sa kara da baya kai ubansa kara dan uwa yana kai dan sa kara saboda haka ni zan kai ka kara akan neman haƙƙin dana da kake nema ka kashe to shi ki kai ne zamu buga kuwa kuma sai bagi da man yi wasa ai ba ciwo shi aka yi a caca ba ka san yana da uban eh. yauwa eh, eh mama mu ji an ba hali a daga uban waza ki daga i mutu mana gidan uban sai ne zo wace shigo gidan ma ba da izini ba tun ina yaro ke cin abinci a gidan nan misali min yaran nan ba hali ke nan kawai ko zan mutu sai na aure shi kuyo Allah na sannu ya hakuri da ka tashi dan Allah mama mu daga shi kamo shi na beki ki karfi na wallahi ba isa ba in bariki ke ji na fi ki bariki ni kai kaina madauriya auren ta ce ni madauriya auren ta ce idan na daura wannan yarinya aure ko da wani daura mata ya daura wallahi ma sai na aure addinin ku ne ki muke yi addinin gaskiya ne ai ni wakil da yaka ce ko ba yar uwarka bace shakikiya to idan ba addinin fulani muke ba ta yar ta daura wata wallahi mai malam da Allah ka ka kyale min jira abin da da ya dame ni wallahi sai na aure shi ko zan mutu to za ki mutu sai da ki mutu kuma daga shige ne daura muke auren Allah ya sa banda wa banda iri ban su da wani 就这样的有局，还过去。 waƙar ta yi marin